daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. suna na Maryam Dauda. ake tattaunawa kan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa ilimi siyasa lafiya al'adu ƙananan sana'o'i nishadi girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Litinin, shirin namu na Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha yanzu ni zan koma gefe guda in ba rikayya dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. Masu sauraro barkanku da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe. A yau shirin zai mai da hankali ne akan zaben Amerika da za a gudanar da shi ƙasa da makonni biyu masu zuwa. tsakanin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump inda za mu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya game da wannan zaɓe na Amerika mai zuwa. Kana idan da lokaci za mu taɓo fagen kwalama domin ƙayatar da ku masu sauraronmu sai ku biyo mu don cin yadda shirin namu zai kasance tare da ni Rukayya Basha. sunan bakin namu na yau. Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Alhaji Bala Sulela Dalloko Bardalloko masanin siyasa da dangantakan kasashen duniya. suna sunana Abba Tafida a ɗan ƙasar Najeriya. Sunana Muhammad Salabade. Sunana Abdullahi Muhammad To aji abba idan na fara da kai a matsayinka na ɗan Najeriya yaya kake kallon wannan karawa da za a yi tsakanin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da kuma tsohon shugaban ƙasa Donald Trump. Yaya kake ganin wannan siyasa za ta kaya a tsakaninsu nan da makonni biyu ganin cewa an tafka muhawara masu zafi a tsakanin 'yan wato takarar. a kodayaushe zaɓe na ƙasa amurka zaɓe ne wanda yake matuƙar jan hankalin duk duniya baki ɗaya kusan zamu iya cewa yana ɗaya daga cikin zaɓuɓɓukan da idan za a yi ko kai ɗan ƙasa amurka ne ko ba ɗan ƙasar ba hankalinka yana kan zaɓen saboda kamar ana ganin ita wata ƙasa ce da akwai rawar da takan taka ta bangarori da dama a kan ragowar kasashen sai sa lokuta da dama da lokacin zabanta za ka ga hankalin duniya gaba daya karkata kansu ana kallon yanayin yadda zaben nasu yake tafiya da makamantansu kuma kasancewar wanda suke ganin kansu wanda suka samu ci gaba a fuskar wayewa a siyasance da ita kanta demokradiyyar bai daya yakan sa a ya zamto mutane sukan samu su ido don ganin cewa sun yi wani abin da zai sa su zamto zakaran gwajin dafi kasancewar yawanci akan yi koyi da su ne musamman ta fuskar ta ita demokuraɗiyya alhamdulillah a za mu iya cewa a wannan karin siyasa ta amurka ta ɗan saba da raguwar lokutan da muke ganinta saboda ta kawo wasu jigajigan mutane guda biyu wanda za su kara wato shi tsohon shugaban kasa donald trump da kuma ita mataimakiyar shugaban kasa mai ci a yanzu wato kamala harris wanda zaɓe ne za mu iya cewa tsakanin namiji da kuma mace wanda dukkaninsu wasu mutum ne guda biyu wanda suke da bambancin ra'ayi bambancin aƙida kuma suna kallon abubuwan eh, ta fuskoki daban-daban wanda kuma kowannensu yana ganin cewar yana da babbar dama da zai iya kafa a mulki a wannan karo da zaben da za a ƙasar ta amurka duk da cewar a dole wani zai fi karkata da soyuwa ga wasu bangarori na mutanen ƙasar, sai dai kuma kowannensu za mu iya kallon shi da kuma irin damar da yake da ita da ta saba da ragowar mutanen idan za mu kalli a adadin ko kuma mutanen da su ne za su kada ƙuri'a da irin rawar da za su taka idan ta fannin kada ƙuri'a ne adadin yawan mutane masu kada ƙuri'a za mu iya cewa donald trump zai iya zamtuwa a saman kamala harris ta wannan fuska saboda tsohon matsayin shi na tsohon shugaban ƙasa da kuma yanayin yadda su turawan suke kallon shi kasancewar yana namiji da makamantansu. sannan kuma uh, abu na biyu za mu iya cewa shi brand ne wato already a uh, mutum ne wanda ya riga ya kafu an san shi an san me zai me zai iya wannan ma zai iya taka rawa wajen ba shi dama saboda a wancan karan ya zo ya gwada matsayin shi na shugaban kasa to wannan idan aka kalle shi a matsayin brand zai iya taimaka ya ba shi dama a wannan karan ma wajen shigowa ita wannan gwamnati da kuma yin nasara a wannan zaben da za a yi sannan kuma idan muka ɗauki mafi yawanci na mutanen na ƙasa amurka idan za a ɗauki yawanci na su 'yan asalin amurka ba tare da an bambanta na cewa a baka fata da suke ƙasa ba da muka aka ɗauki 'yan usulin amurka za mu iya cewa 'yan usulinta su ma za su fi karkata wajen ganin da cewa sun kada wa shi donald trump a ƙuri'arsu a maimakon ita kamala harris sannan abu na hudu da za mu iya cewa dama ta hudu da shi donald trump yake da ita shine ta fuskar tattalin arziki kasancewa shi a tsohon ɗan kasuwa wanda ya yi gwagwarmaya a fuskar kasuwanci da makamantansu ya fahimci harkokin shige da fice na harkar kuɗi da abubuwan da za a yi wajen harkar haraji da kambama asusun kasa domin ciyar da kasa gaba ta fuska da tattalin arziki za mu iya cewa shi ma yana gaba da ita saboda ilimi da sanayya da yake da shi a wannan fanni sai kuma abu na biyar wanda shine na karshe da zan faɗa irin darajojin da za su iya bashi damar lashe kujerarsa shine yanayin yadda yake kalamansa da kuma furucinsa saboda turawa wani bangare na turawa suna son mutumin da zai zo kai tsaye ya faɗi ga abin da zai yi kuma ya yi ba tare da yana tunanin ba zai ba magana ya ce wai kara jin kunya ko kuma jin nauyi kai tsaye mutum ne wanda yake fitowa ya faɗi abin da yake ransa ba tare da yana shakkar wani ba kuma abin da ya faɗa shi baya nuku-nuku baya munafurci kai tsaye abin da ya faɗa shi zai yi kuma shi zai iya aiwatar. To aji bala idan na dawo kanka a matsayinka na masanin siyasa ka ji abin da wato ya faɗi me za ka ci game da wannan zaɓe na Amerika mai zuwa? um, siyasar amurka siyasa ne wanda take ɗaukan hankalin kusan ƙasashen duniya gaba ɗaya uh, dubi da yadda ita uh, amerika amerika amerika take tunkaho da dimokraɗiyya a duniya kuma tana ita ce ƙasa babba wanda aka fi sani wanda take kokarin eh, yada demokradiyya a duniya gaba daya musamman ƙasashen afirka da kuma wasu ƙasashe masu tasowa to dole ne idan aka ce a lamari irin na zaɓe ko siyasa ya tunkaro ƙasar amurka to kusan gaba ɗaya hankalin duniya yana komawa ƙasar amurka ne don a ga irin wani irin waina za a toya a nan to dole ne irin haka kuma su rinka faruwa saboda ita amurka ta ƙasa ce wanda ta yi dimokuraɗiyya sama da shekara ɗari kuma dole ne kasashen da suke kokari su koyi da ita da kuma masana siyasa da kimiyya da sauransu hankalin su ya ringa komawa ga siyasar amurka so su waɗannan mutane guda biyu dama jam'iyyu masu karfi a amurka wanda aka fi sani kusan ma shine kowa ya sani shine democrat da republican sai ki ga a yi shekara hudu ko takwas waɗannan suna kai bayan an yi waɗannan su karɓa kamar yadda aka yi lokacin obama lokacin obama nan da democrat ke kan mulki sannan aka samu sauyin tunani aka canza gwamnati aka zaɓi republican trump ya zo sannan kuma bayan shi trump ɗin amurka ba su gamsu da irin salon mulkinsa ba kila suka sa suka zaɓi shi joe biden ɗan takarar republican so irin siyasar amurka kenan kuma a dole duk lokacin da yi maganar siyasar amurka sai an yi tunani da irin wannan to hakan zai iya faruwa ita kamali harris ta rike na ganin ta yi rike matakai na siyasa daban-daban kafin ta zo matakarar aka dauke ta mataimakin shugaban kasar biden sannan kuma a zaman ta ma mataimakin shugaban kasar eh, na biden da aka hada wani lokacin a shashen ya nuna cewa an samu kuri'u da yawa daga su bakaken fata mazauna of america da kuma 'yan ƙasar Amerika. waɗanda ya sake ba shi biden karfin ƙuri'u na har lashe zaben saboda ya nuna cewa shi farin fata ɗan amurka ga kuma bakar fata ɗan amurka ita ma to shi trump kuma kin ga shi ma ya rike shugaban ƙasa ya kuma yana da mabiya har yanzu na mabiyan shi kuma suna da tasiri da sauransu so karawa ce wanda ba za ta zama abu mai sauƙi ba a gurin su gaba ɗaya baya eh, za a ce dai karawa ce sosai za a yi fito na fito ko kuma a ce karawa ce dai gaskiya sosai wanda ake faɗa sai an tashi sai an hura a wusir na ƙarshe eh, to amma dai harshashai bincike da muka yi harshashai na nunawa kamar cewa ita kamali haris za ta iya cin zaben wanda shine wannan fata na ni a matsayina na dan najeriya dan afirka dan najeriya kuma masoyin demokaradiyya kuma masanin siyasar a duniya so ni fata na kenan ita kamali haris ta ci To aji abba a ka faɗi ra'ayinka akan Donald Trump idan muka dawo gefen ita Kamala haris me zaka ci a kanta. ita kamala harris a kasancewar inda ta fito hakan zai iya bata damar mutane su kalle ta kasancewar ga ta mace yanayin kalar fatar ta hakan zai sa ya janyo ra'ayin wasu masu kada ƙuri'an sai bari su gwada sabon abu sabanin abin da aka saba gani don mutane su ce to ita ma gashi an bata dama domin a ce su ƙasa ce da suke iya baiwa kowa dama <clears throat> sannan kuma Uh, ita mutum ce mai abin da ake cewa da tana da progressive policies wanda wannan suna za su iya taimaka mata wajen kawo ita wannan kujerar da kuma yin nasara a wannan zaɓar da za a shiga sai kuma idan muka je ta fuskar siyasa wanda shine abu na uku ta fi Donald Trump gogewa saboda shi kasancewar shi a ɗan kasuwa ne zai samu kanshi a shugaban ƙasa ita kuma ta rikife wasu madafan iko kafin ta zo neman wannan kujerar wanda za su iya taimakawa kasancewar ta yi mataimakiyar shugaban ƙasa kuma tsohuwar anthony general ce ta california to hakan ya taimaka cewar tana da wato background mai kyau ta fuskar siyasa da kuma sanin doka wanda shi ma zai iya bata dama a wannan tafiya ta neman kasuwan eh, ta neman wannan kujera ta mulkin kasar ta amurka sannan kuma akwai abu na ƙarshe wanda shine ita mutum cewa ta fi karkata wajen ganin cewar ta janyo mutane a jikinta ta haɗa kansu a guri guda domin ciyar da ƙasar ta gaba saɓanin approach ɗin shi donald trump to wannan ma zai iya zamtowa wani abu da zai iya taimaka mata wajen ganin ta yi nasara a wannan zaɓe To a Aji Muhammad idan na dawo kanka menene ra'ayinka kan wannan zaɓe? Ra'ayina na zaben Amurka Donald Trump Donald Trump kasancewar shi ɗan kasuwa ne wadda shi zai diba sha'anin tattalin arziki na duniya. Kasancewan tattalin arzikin duniya tana fuskantar barazana da kuma ita dalan kanta tana fuskantar barazana na kasancewa wannan eh, sabon kungiya ta brics da kuma sabon kudin da ya fito to a wannan lokacin ita amurka kanta da kuma abin tana bukatan mutum jajirtacce kuma ɗan kasuwa wanda zai kokari ya diba yadda zai gyara a daɗi tattalin arzikin eh, ita amerikan da kuma ta duniya da kuma yadda zai alaka gyara harkar kasuwanci tsakanin al'umman kasashen duniya da suke da alaka da amurka so kasancewa haka suna buƙatar mutum wadda ɗan kasuwa ne wadda zai ƙara tattara ya diba yadda za a gyara tattalin arzikin ƙasa an ka diba diba kasancewan ya taɓa shugaban ƙasa a wannan baya akwai abubuwa da yawa da wanda ya ƙara gyaggyarawa ya ƙoƙari ya tsaye da wasu harkar yaƙe-yaƙe da wasu abubuwa don a ƙoƙarin a dawo da tattalin arzikin wannan eh, ita dala na amurka da sauransu to shine ra'ayina ni ra'ayina donald trump zai iya kawo shugabanci na gari kasancewa mutum ne ɗan kasuwa ya san harkan kuma zai iya ƙoƙarin ya dawo da tattalin arzikin duniya. To a ajibala a baya ka ce kana son Kamala Harris ta ci zaben Amerika. Ko me yasa ka ce haka? kuma muna ganin amurkawa da su zaɓe ta dubi da ce ganin cewa ita ba amurka ce kuma bakar fata kuma duk waɗanda suke zaune a amurka baƙaƙen fata da su so su zaɓe ta saboda za ta kawo ƙuduri wanda zai tabbatar da zaman su a afirka a amerika ya kawo musu saukin rayuwa a amerika ya kyautata musu kuma in ta zama za ta kyautata dangantakar amurka da ƙasashen duniya musamman ma ƙasashen da baƙaƙen fata suka fito eh to kin ga zai zama na ba yaƙe-yaƙe kenan tsakanin mutanen amurka da sauransu kamar yadda aka yi a baya lokacin trump da sauran abin nan so shi kuma donald trump zai iya samun shi ma a goyon baya ga mutane masu ra'ayin rikau ko ra'ayin 'yan gargajiya irin tashi wanda su kasarsu suke so amurka suke so da 'yan amurka ba ruwansu da baki ba sa son baki baki za su mamaye musu gurare da sauransu to su ma za su iya zaben su amma gaskiya ba zan ce suna da yawa ba ba su da yawa saboda yanzu zaman lafiya ake so zaman lafiya amurka take nima so kuma su bakake da ma masu son zaman lafiya daga cikin amerikawa yan fararen fata za su zo su zaɓi a ah, kamali harris kuma ita za ta kyautata zamantakewa na mutane da halaka da kuma kudurorin amurka da kasashen duniya ma'ana foreign policy ko national interest ah, su so su haka kuma su da su fi jin daɗin hakan ma ganin ta ita bakar fata ce za ta kyautata musu fiye da kowane irin barin fata ɗan amurka kuma ga ta mace zai zama na ta sake an sake kafa tarihi kenan na mace ta zama a shugaban kasa a amurka an a baya hillary clinton da shi obama amma bai samu ba so na ga amerikawa suna kokari su ga cewa sun kafa wannan tarihi to aji abdullahi kaifa menene ra'ayinka kai ma kan wannan zaɓe to ina na ina bibiya ra'ayin mutane da ayyukan da shugabanni na bayan amerika suka yi kuma a lokacin da donald trump ya yi mulkin sanada. duniya an zauna lafiya kuma yanzu in ka aka duba yanzu ana rikici tsakanin israel da lebanon ga sunan suna ta yaƙi ana ta kashe mutane muna sa ran in donald trump ya hau abin zai sauki kuma za a samu zaman lafiya a ƙasa a duniya kuma afirka ma in particular lokacin da ya yi mulki na da afirka an ji daɗi babu tashin hankali kuma eh, cinikayya tsakanin amerika da afirka an ji daɗi mutane an samu wadatan arziki sosai ta mana sa ran in ya sake hawa za a ji daɗi to a aji abba a ƙarshe me ka ƙara akan wannan batu da muke ta tattaunawa a kai so amma kuma a jimlance a ƙarshe idan muka kalli su kowanne da damammakin da yake da shi da kuma irin abubuwan da ya a baya a gaskiya ina ganin ah, zai wuya a ce shi Donald Trump bai ƙara nasara a karo na biyu ba ta ya zamto uh, shugaban ƙasar Amurka. Gaskiya yana ganin ya fita damammakin da za su iya sawa ya zamto shugaban na ƙasar Amurka. Uh, Duk da dai a ƙasa ce wacce komai zai iya faruwa, amma yana ganin abin mawuyaci ne su ɗau mulkin su bawa mace duk da dai suna kullun ikirarin cewa ƙasa ce su ko kuma su mutane ne da suke ba da equal right ga kowace gender wato kowane bangare na jinsi to amma kuma zai wuya a ce kamala harris ta iya kai uh, donald trump ƙasa a wannan zaben da ake kokarin shiga a makonni biyu masu zuwa To a ajibala idan na sake dawa kanka a karo na karshe yaya kake ganin bambancin siyasar Amerika da Afirka? Sannan kuma ajiya siyasar Amurka kin san su mutane ne wanda suka ci gaba wanda suka san yanci suka ci gaba ba siyasa ce wanda za a iya juyawa irin tamu na kasashe nan na afirka da za a zaɓe wani gwamnati a yi magudin zaɓe ko a juya sakamako ko makamancinsu ba kuma su abin da yake sa su zaɓe mutum eh, yana ɗaya daga ciki ƙudurorin mutum kamar abin da ake ce manifesto eh za ka zo me za ka yi muna zan yi muku kaza me za ka yi muna za ka faɗa wanda za ka yi da ƙudurorinka shi ne za ka ringa faɗa kana bin mutane gurin kamfen kana gaya musu so su kuma suna rubutawa ƙudurorinka in suka ga irin ƙudurorin da suke so kenan sai su je su zaɓe ka in suka ga wannan kudurorin ba irin kudurorin da suke so kenan ba sai su ki zaben ka su haka mutanen amurka suke yi eh, ba suna zaɓi ne kawai bisa farin fata ko akasari na maganan jinsi ko makamancinsu ba eh, to amma dai inda muke ganin kan da inda muke ganin lamarin da guguwar siyasar take tafiya a amurka shi donald trump zai yi wahalan dawowa saboda shi kanshi ya kawo barazana ga dimokuraɗiyyar a siyasar amurka ya kama demokradiyya karen tsaye ya yi yunkuri gurin rashin ya kawo tashin hankali da rashin zaman lafiya har an shiga majalisa na dattawa an jijima wasu 'yan majalisa ciwo ma'ana senate kenan a yasu sanatoci an jijji musu ciwo da sauransu wurin garin ya yi amfani da karfin cin tuwo ya hana doka ta yi aikinta so wannan gaskiya abun kunya ne a siyasar amurka wanda trump ya zubar da mutuncin amurka da darajarta ya sa kananan kasashe ma a duniya sun mutu gwalo suna yi mata dariya saboda haka mutanen amurka ba za su manta da irin wannan cin mutunci da trump ya yi musu ba kuma suna ganin gaskiya dimokuraɗiyyar su barazana ce a hannun trump so ba lallai ne su sake zaben shi donald trump ya dawo kan mulki ba a matsayina na dan afirka dai ina son hillary kamali harris ta ce wannan zaɓe wanda za a yi shi nan da makonni biyu ko nan da e, kwanaki haka a allah sa ya zaɓe lafiya kuma a kare lafiya to haka yake masu sauraronmu masu iya magana suka ce ra'ayi riga kowa da irin tasa A cikin zauren namu dai na yau mun samu wanda suke goyon bayan mataimakin shugaban kasa wato Kamala Harris ta ci zaɓe inda wasu kuma ke goyon bayan tsohon shugaban kasa Donald Trump ya ci wannan zaɓe na Amerika mai zuwa. Da wannan nake cewa bari mu ɗan sarara kana muka dawo za mu ɗora da shirin kwalama. Thank you. haka yake masu sauraronmu idan muka dawo fagen kwalama kuma a yau muna tare ne da mu inda za ta gwada mana wani nau'i na kalan abinci da uwar gida za ta gwada ma mai gida da yara a gida domin su ji daɗinsu. To, barka da zuwa bakuwarmu. Barka ka dai, barka da rana. To ya sunan bakwar namu na yau? Sunana Saratu Uwais. To malama Saratu Uwais me zaki a ah, gwada mana ne kun ce me zaki gwada uwar gida take sauraron mu a daidai wannan lokacin? Eh a yau za mu yi abu mai sauki za mu yi kuma abu ne da kina da kayanki a cikin kicin ba sai kin tafi ko ina ko wani cefani mai yawa ba. A yau za mu yi toasted bread kuma abin da muke bukata um, ababe ne kamar haka da farko uwar gida za ta tanadi biredinta wato yankakken biredi kenan wato slice bread eh. da kifin gwangwani in ma babu kifin gwangwanin za iya amfani da kifi ice fish sai da faffe kenan za a tafasa da ɗan kayan kamshi saboda a cire karnin sai da faffen kwai da mayo wato bama kenan mayonnaise kenan eh mayonnaise da da dafaffen kwai muka ce ko eh. da meyo da kuma bota sai dan um, sinadarin ɗanɗano ɗan kaɗan to da farko dai za ki fara shafawa biredin ki bota sai ki ɗauko wannan haɗin da kika yi zaki haɗa wato kifin gwangwani ko kuma dafaffen kifi da dafaffen kwai da sinadarin ɗanɗano da kuma um, mayonnaise kenan ki haɗa ki cakuɗa sai ki idan kina da kayan lambu wato kamar latus kenan za ki iya yanka ki dora sai ki ɗauko wannan haɗin naki na kifi da kwai sai ki ɗaɗɗora ki zuba a kan biredin ki sai ki ɗauko ɗaya gefen da kika shafa wa bota ki rufe idan kika rufe sai ki dama kuma um, tosta ɗinki eh, ya ɗau zafi sai ki saka a ciki ki kunna wuta daidai yadda zai gasu idan ma ya gasu zai kashe kanshi ko kuma ya miki alama ba zai kone ba sai ki gasa shi kenan toasted bread mu ya kammala To uwar gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin da bata da wannan na'ura na tosta wani irin ah, gebe wani irin hanya za ta bi domin ta gasa wannan biredin shi ma ya bada ma'ana kamar an tustin din shi a na'urar tosta din. e ga tukunya nan wato frying pan kenan a turance zaki ki iya amfani da frying pan ɗinki ki musamman ma non-stick pan za iya amfani da non-stick pan ɗinki ki gasa kuma zai fito um, yadda ake so mm, to kamar da mai da mai uwar gida za ta haɗa wannan toast bread ɗin ta ci da shi eh. Zaki iya haɗawa da shayi zaki ki iya haɗawa da custard duk wani abu dai cima da kika gaya miki akwai site ma za ki iya saka scrambled egg za ki iya saka uh, baked beans wato waken gwangwani kenan za kuma ki iya soya sausage ɗinki sama-sama duk ki haɗa abin dai um, ya zama english breakfast kenan kamar mm, kaman eh kaman abin kari na eh. na turawa kenan ko yawwa eh. eh. duk ana iya yi kuma yana da kyau sosai kuma duk ai abubuwa ne masu ƙara lafiya tun daga wake nan ga kifi ga kwai duka dai haka yake masu sauraron mu ko in ce uwar gida da take tare da mu a daidai wannan lokaci da fatan kin ɗauki wannan lacca da mu a yau ta mana na wato yin toasted bread inda idan baki da na'urar toaster za ki iya yin amfani da frying pan ma'ana wato a tukunya kenan da ake soye-soye a kai ki amfani da shi ki wannan toast bread in naki da fatan kin ɗauki wani darasi a ciki. Masu mu masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni Rukayya ba shi ke muku fatan alkhairi har kullum. Bi salam. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman da ƙayya basha da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni Fiona wa mayi nan dudu. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa huta lafiya.